السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقيقة وطن شعبان هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da yi magana akan wannan littafi wato fa'idoji 48 wajen kiyamun laili wa salafi tarawih yau nan ba ta 21 yustahabbul ikfaru min ad wal istighfari fi sa'atil laili kulliha wato ana so mutum ya yawaita yin addu'a da yin istighfari a sa'o'in dare gaba daya ana so lokacin da dare ya zo tun daga lokacin da aka fara mutum ya yawai yawaita yin istighfari wa duhu inda ya fi karfi inda aka fi so mutum ya yayi shine a sulutul akhir na karshe kenan sulutin karshe wanda daga shine gab da daga nan alfijir zai fito kuna mutum ya tashi a makare ya yayi kokari yi abin da ya sauƙaƙa ko raka biyu ne yi da wuturi ya samu ko da minti ɗaya ne kamar yanzu jiya da muka yi magana in mutum ya shafa'i da wuturi ya gama ya ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati war ruh kaga yayi wannan tawbihi sai istighfari kuma koda guda biyu ne ko uku da astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh tun yayi kokari yayi wannan kafin alfajir ya hudu sannan bayan nan kuma a jihar a yi sallah asuba daga nan mutum ya zauna ya abin da ya sauka gare shi yana da gayatu ahammiya wannan lokacin qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashab Allah tabaraka wa ta'ala yana ambaton bayin sa garkatu yace waɗanda suke yin istighfari lokacin wa alfijir sadda gari ya kusa wayewa kenan Ali Imran aya ta 17 وقال تعالى ya الله يتكانوا قليلا من الليل ma يهجعون wa ashari hum yastaghfirun ana lissafo bayan Allah nagartattu aka ce sun kasance sukan kwanta da daddare lokaci dan kadan sannan kuma lokacin asuba sadda alfijir zai fito suna istighfari az-zariyat aya ta 17 zuwa ta 18 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna fil layli la sa'atan لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا illa إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslimin babu wani mutum musulmi da zai dace da wannan lokaci ko musulma da za su dace a daidai wannan lokaci yas'alullaha khairan min amri duniya wal akhirah mutum yana roƙon Allah a cikin al'amarin da ya shafi rayuwarsa ta duniya ko ta lahira illa ya iyyahu face Allah ya bashi wannan abu sai kenan kaga mutane su ta cewa sun rasa yadda za su yi sun irin yadda aka ce su yi ne na lokacin da duk da mutum zai kai kuka ba wanda zai daidai da wannan lokacin Fati Allah ya bashi aka ce wa zalika kulla laila kuma wannan kowane dare akwai ba wai ke battaccen dare ba ne na ramadan ko na wani abu kowane dare akwai wannan sa'a ya fito ko wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu ku duba wannan Allah tabaraka wa ta'ala aka ce yana sauka sama ta duniya saukar da ta dace da shi a kowane dare a lokacin da sulufin ƙarshe ya rage na dare sai ya rika cewa man ya dawo ni fa astajiba lahu wane ne zai roke ni ni kuma in amsa masa wane ne yake da bukata da zai roke ni man sa'aluni wa zai roki wani abu ya tambaya ya ce a bashi fa ya huni kuma in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne zai nemi gafara ta ni kuma in gafarta masa to kaga wannan ana yin wannan kullum dare a fulutul akhir mutum ya tabbaci 22 yustahab yustahabbu liman arada qiyamal layli ana so ga wanda yake so yayi qiyamul layli an yudawima alayhi wala yatrukahu ya kada ya bari in mutum ya fara yin qiyamul layli to ba so ya fara ya bari sai kuma wani ya ce to tun da haka nema bari kada ya fara ma ko ba daidai ba ne ka fara daidai yadda za ka iya dorewa ko a biyu ce za ka iya yi kai kai a biyu sai kai wuturi kai a biyu ko su kaɗai za ka iya yi kai kai kai ko wuturin kaɗai za ka iya yi ma ka yi tashi da daddare ka yi ka saba da yin haka kai kokarin wata rana da kana wuturi ɗaya ka koma yanzu shafa'i da wuturi kake ko ko da kana shafa'i da wuturi yanzu ka koma biyar kake yi ka saba da haka ka iya kai ta yi har mutuwa baka bari ba ya fi akan ka ɗebo goma ka fara kuma ka bari ka sai ka ɗauko abin da gwargwadon abin da kake iyawa wala ya turka Allah ya ta da minhu illa qadaran yaglibu ala zannihi wato bi qara'ini halihi annahu yumkinuhu almudawamatu alayhi muddat hayati sannan mutum kada ya yadda ya saba daga wannan qiyamul laylin sai abin da mutum ya tabbatar yana zaton iya iya iyawar shi yana jin wannan abin ba zai gagare ba iya rayuwarsa in ma ka tsufa ka kasa tsayuwa kana tunanin ko daga zaune za ka iya yin wannan abin da ka saba da shi kai ta yi iya rayuwarka mukara ne hali mutum yana lura da halinsa annahu yumkinuhu masu alaihi mutum zai iya dagewa ya sai muddata hayati wala yanqusu anhu da zalika illa li darura kada mutum ya rage akan wannan sai wata larura ta same shi ka saba yin uku to kakka daina yin ukun nan iya rayuwarka in ma baka kara su ka zama biyar ba to ka dage akan ukun nan bal yazidu alayhi fi waqtin nishatihi ana so ma in mutum yana jin nishadi ya kara wa yukhaffifuhu waqtan shighalihi sai ya sauƙaƙa a lokacin da ya shagala kuma in lokacin kaga wani abu ya ɗauke ma hankali ko baka da lafiya ko wani abu to sai ka sai ka sauƙaƙa abunka ka zo ga gadin ka yi da kaɗan ka yi da ba da yawa ba wa ya qadiyahu idza fatahu idan kuma ya kucce wa mutum gaba ɗaya bai samu yayi ba sai ya biya idan da daddare ka saba kullum sai ka yi raka'a bakwai ko raka'a goma sha ɗaya ko raka'a biyar yau gaba ɗaya sai kai wata hidima da ka shagaltu wani abu ya janye ka kai ta hidima kai ta hidima a ba da ka kwanta bacci ba kai kafarka ba sai dai ka ji ana kiran sallah ma za ka samu sallah asuba a shatan to idan kai sallah asuban ka an jima kafin rana na tahowa ta hudo kawai sai ka tashi ka yi wannan abin da ka yi da ka bari da daddare ka biya shi kafin zawali za a baka lada kaman kayi abinka da daddare wannan duk kyauta ce daga Allah kyauta ga rabasa ce ya fito ko fil hadith ya zo cikin hadisi khudhu min al a'mal ma tutiqun ku dauka daga cikin ayyuka ku riki abin da kuke iyawa daga ayyuka in za ka yi wani aiki to ɗebi daidai yadda kake iyawa fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa har sai ku kun kosa idan kuka gaji shi ma sai kyale ku wa inna habbal amali ila Allah mafi soyuwan aiki a wurin Allah aikin da Allah ya fi so ma dama wa in qalla shine da aka doge ana yi ko da ya zama kadan abinda kawai za a yi tayi kullum mutum ya yi tayi bai wari ba وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance duk yayin da zai wani aiki sai ya tabbatar da aikin kenan baya yankewa baya barinsa. sa wa kana idza nama min al-layli aw marida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bacci da daddare bai samu ya tashi ba ko yayi rashin lafiya salla minan nahari fintai asharata raka'atan sai ya zo da rana kawai sai ya yi salla raka'a goma sha biyu a madadin wancan kashin da bai bake wannan kaga an taimaki wanda suka yi wato in dai mutum yana da kokari yana da kishi yana tunanin fa inda za a lahirar nan malam an buɗe mana ƙofofi da yawa da za mu yi abin da za mu taimaki kanmu Allah ya taimake mu mu tsira a lahira amma wasu gaba ɗaya hamikun. in dai ba maganan kuɗi ba to hankalinsu baya wurin komi duk maganan da kaga suna ganewa to akwai kudi a ciki amma duk maganan da za a yi masu inda ba maganan kuɗi ganin ta suke bata lokaci ma ne aikin banza sai kuma ranar da mutum ya mutu ya zo ya bar komi ku duba karatun da muka yi ɗazu na adabar duniya wa din ya zo mutuwa babu wani amfani gaba ɗaya ya mutu yana ta kuka kuma kukan da ba da amfani kad fatal awan dama ta riga ta sullima mutum an ba mutum dama bai bi ba a cikin hadisin nan an yi magana asbatahu ai ja'alahu sabitan ghayra matrukin kenan ya sanya abu tabbatacce baya farawa ya bari ya fito wa fil hadith ya zo cikin hadisi man nama an hizbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu annama qara'ahu min al-layl wanda di yayi bacci akan abin da ya saba karanta na Qur'ani ka saba duk dare kai izu biyu ko kai izu hudu kana sallah da shi ne ko ko kana karanta haka nan yau sai kai bacci baka karanta ba kwata-kwata da ka tashi sai ka karanta shi tsakanin sallah asuba zuwa lokacin sallah azhur daga lokacin asuba zuwa sallah azhur sai kai wannan karatun kutiba balahu ka annama qara'ahu min al-layl sai a rubuta wa mutum ladashi kaman yayi abin shi da daddaren yanda ya saba kaga wannan ya ka gani wa wannan dan lokaci kanan za ka zauna da ka ware daga mutane ka zauna cikin mutane daga suna ta wata hayaniya suna hayaniya kai wuf ka shige cikin masallaci kai masa dabara sai ka kawai ka samu wani abu babba kayi kuma baka rasa komai ma na duniyan ba ka fito an na yanzu yanzu muke tare da wani nan yanzu yanzu sai ko kayi wuf ka shige masallaci ka samu wani abu ka gina lahira kuma nan din ma bata kucce ba amma dan ba zai bari ba ko kana zauna a wani wuri ko kana zauna a ma'aikata ko kana zauna a office inda za ka kyale mutane masu labari ka koma inda aka ce ka zauna ka yi zaman ka ba aiki wani aikin da ake yanzu aikin banza ne kawai to kai ka fita daga aikin banzan ka je wurin ka zauna mutane na wannan surutan banzan su ka ware gefe kai tasbihi ko ka ware gefe ka karanta qur'ani ku duba fa aya uku fa akai magana jiya wanda ya karanta aya uku za ba shi irin wannan babban alkhairi amma mutum wani har yinin nan ya fito ya kare wani ko aya uku bai karanta ba yana ta sharholiya وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رضي الله عنهما manzon Allah ya sallallahu alaihi ce ma Abdullahi dan Amr bin al-As yace ya Abdullah annabi yace masa la takum mithla fulanin kada ka kasance kamar wane. Aika kana yaqumu al-layla fa taraka qiyam da yana tashi da daddare sallah daga baya ya bari kaga shi kenan ya tsara da yana tashi da daddare sallah daga baya sai ya bari kaga ya fara ya yanke kenan rashin istiqama ko musiba ce min al-asbab al-mu'ina ala qiyam layli yana daga cikin abun da zai taimaki mutum ya rika tashi da daddare ya salla sallah jiya ma mun faɗi kamar shi ko An anniyatu wal azimatu sadiqa niyya da himma ta gaske in ka kwanta da niyya da himma kan kana so ka tashi wannan zai taimake ka ka tashi ɗaya kenan wannan mu mubakkira sannan mutum ya rika yin bacci da wuri in ka san baka iya tashi in kai hira ka dade to ka rika kwanta da wuri to dan ka kwanta da wuri sanda lokacin tashi zai baccin ya ishe ka ma kuma ma wani abu da na lura da shi mutum yana ƙara shekaru baccin shi na raguwa yana ƙara shekaru baccin shi na raguwa Allahumma illa in kuma in kana ƙara shekaru kana ƙara nirka abinci fiye da kima kaga wannan shine amma har abincin da mutum yake ci shekaru suna sa ya rage shi da mutum yana cin abinci da yawa sai gani za a wannan yanzu da yawa nan masu shekaru da yawa wani ko bread ne in ya ci daya ya ci biyu ya ci uku sun shi wani ma bai ci wala abubakar ta yi ba ruwan shi ma shi da bread ma a gani amma da kuwa sai ka raba wannan guda ɗaya sun kume min nan kai rabi kawai ka datse shi daga ka janye shi amma yanzu ga kawai kana kai ne kuwa kai ne nama da in ka samu ka dinga ci sai ka ji kamar ba zai shi wani ko lai aka aka ba da naman na kwano kafin kwabo ka cinye shi amma yanzu sai ka ɗauki ɗaya ka ɗauki biyu sai ka ji ya sheka ka ba ka bukatar shi haka haka za ka yi ta yi kai ta ji sai ka ji duniyar ma ta fara yi shakka abinda da ke burge ka da kai kwalliya da shi ko kai wani abu kawai sai ka zuba in ka gana wani lokaci kai ta sa rigar ka kawai kai a ce ka ce gaskiya kai wata ni ma za ka yi to kai bai ma da ka ji kawai kai kai duk ka fara sallama da gidan to kaga tun da haka ne bacci zai ragu da yawa mutum ya shekaru da yawa za ga duk motsin da aka yi da daddare wani lokaci yana ji gari ya ce yana ji saboda an rage masa bacci ana rage ma baccin nan ne ka samu kai wani abu ko daga kwancen kake baka tashi kai sallah ba kai ta tazwihi kai ta istighfari kai ta salatin manzon Allah daga kwancen nan sallallahu alaihi wasallam zaka samu abun alkhairi ba dan kadan ba tunda baccin ya tafi ka jikinka kuma bai yarda a tashi ba to daga kwancen kakka biye ma shaidan yi ta tasbihi kai ta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kai ta salatin manzo Allah kana maimaita ana makaranta man ta'ara min al-layl wanda duk ya farka da dare ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah aka ce daga nan sai kuma ya ce allahumma ighfirli aka ce an karba kuma sannan in yi wata addu'a a lokacin an karba in ya tashi ya alwala ya salla ko raka a biyu ce ita ma an karba ai kaga abin da yawa kenan to wani bai samu ba sai kai wani ba daina sakaki da irin waɗannan abubuwan tafiyan nan fa dole ne labudda minha dole sai mun tafi ya fito sau da aka wannan وعدم min al akli qablahu sannan kuma mutum kada ya yawaita cin abinci kafin kwanciya kaga biyu uku kenan ko wa Allah iba nafsahu bin nahar bil a'mali shaqa kuma kada mutum ya gajiyar da kansa da rana da ayyuka masu wahala wanda ba wani dalili wa bima la fa'idata minhu ko kuma abin da babu fa'ida mutum ya yawaita yin shi da rana to bin ka yawaita waɗannan ka tsatsare su Allah zai taimake ka da daddare sai ka rika tashi wa an yanama kailu qailulati bin nahar sannan mutum ya rika yin baccin rana da rana ko ɗan kaɗan ne idan dai za ka iya samu a matsayin musamman shekarunka suna ƙara tafiya to ka ware ma kanka wani lokacin da in kana da dama fa kada ka je wurin aikin wani zai biya ka kuma kai bacci ko ma in kana zaman kanka kana aikin kanka kana da sana'a ka da Allah ya hore ma kai kake da bunka to ko a ofis ne ko a ina ne in dai ba illa to ka ware wani lokaci minti talatin ne awa ɗaya ne da rana kai ka runtsa wannan zai taimake ka da daddare ka rika jin nishaɗi wajen sallah kuma ma wani ranar muka karanta na aka ce ƙilu fa inna shayatin la ya ƙiluna ku rika yin baccin rana domin shaidanu su ba sa yin baccin rana don ka samu baccin rana na bayan azhar fa zuwa lokacin sallar la'asar in ka samu dama ka dan rika runtsawa yana da matukar muhimmanci yana da kyau ya muke mutum ya rika jin nishadi ya fito ko nawa kenan abu nawa ana lissafawa ne fa an ce mutum ya yi niyya azima as-sadiqa daya ko sannan wannan mu mubakkiran biyu wa adam al-ikthar min al-akli qablahu uku wa alla yut'iba nafsahu bin nahari bil a'mal shaqqa wa bima la fa'idata fi hudu wadannan abun nan na hudu sannan me wa an yanama nawmatal qailulati bin nahari biyar sannan waltizamu bil adabin nawmi sannan mutun ya lazimci dubban yin bacci a lokacin kan ala taharatin kamar mutum yayi bacci da alwala kaga wannan shine ne shida ko waɗannan abun nan sharuɗa shida wal muwazabatu ala azkarin naumi sannan mutum yayi kokari ya rika yin azkar din kwanciya da aka ce ayi wannan nawa kenan bakwai واستهدار فضائل lailil azima wa manzilati أهله inda Allah sannan mutum ya rika hararo falaloli wato fa'idoji masu girma da suke cikin wajen kiyamun laili kaga mutum yana hararo irin ladar da za a samu shine kuma amfanin karatun sun yi rika hararo falalan mutum ya tashi da dare ya sallah da kuma matsayin masu yin haka nan nawa kenan takwas wasu hidari adawati shaitani lil insani sannan mutum ya rika hararo irin matsananciyar gabar da shaidan yake da ita ga dan adam shaidan baya son mu baya son amfanin da zamu samu da daddare da aka sai mutum ya fusatar da shaidan tun da baya so na sai na tashi nayi nawa kenan tara ko wa tasbiqihi an hadhihi al-fada'ili da yadda yake daure ma mutum gwiwa ya nada mutum ya tara mutum shine tasbiqihi da yadda yake kokarin ya hana mutum wajen tashi ya samu wannan fada'il duk wannan a tara ne wa muzakaratu siyar salafi salihin wa ahwalihim fi qiyamil layl sanan mutun ya rika karatu yana ganin halin magabata da salihan bayi da halin su wajen qiyamul layl wani lokaci har wani rubuta littafi ya ce ibadatu salihin wannan bautan masu bayan Allah nagartattu ga yadda suke bauta to waɗannan abun goma idan mutum yana hararo su ko da yaushe game da qiyamul laili, to zai iya tashi da daddare yi na san rike ko wannan yana da mahimmanci a gurguje muka ce niyya da himma ta gaskiya yin bacci da wuri da hausa ma mutuno za mu tuna sosai niyya mai ƙarfi da gaskiya da himma mai ƙarfi akan mutum yana so ya tashi yin bacci da wuri rashin cin abinci da yawa gabanin kwanciya kada mutum ya wahalar da kanshi da rana da ayyuka masu wahala sosai da abin da bai da fa'ida ya ta hira ta banza cikin mutane na biyar Shi ne mutum ya rika yin baccin rana kaɗan ya samu na shida mutum ya lazimta ma kan shi kulawa da ladubban bacci kamar yin tsarki kafin a kwanta alwala da kuma mutum ya lazimci yin azkar da ake yi lokacin bacci da kuma halaro mutum na takwas kenan ya hararo mutum ya rika kawo falalan yin kiyamun leli cikin dare ya gane cewa matsayi ne babba kuma masu yin sama suna da matsayi babba sannan mutum ya rika hararo na kara kenan yana gano gabar da shi ɗan yake da ita ga dan adam baya son shi da alkhairi sannan mutum ya rika tunawa yana nazari game da tarihin magabata nagartattun bayan Allah masu yin sallar dare ya fito ko wannan gaba ta kare ta maganan qul qiyamul layl sai bangaren da ya shafi salatu tarawih sallan asham ita kuma sallan asham dama littafin kun ga kaba biyu ne ai an ce wannan wannan wannan arba wa samanin samani wa arba'un abun nan ba a arba wa samanin abun nan ba eh abun nan kai samaniya wa arba'un abun nan fa'ida fi qiyamil layli wa salatu tarawih to salatu qiyamul layl salatu tarawih yanzu saboda haka wannan shine nan salatu tarawih hiya qiyamul layli fi ramadan shine tsayuwan daren da ake cikin ramadan wanda insha Allah ga wanda Allah ya masa tsore muna fata Allah mai balliguna ramadan na roƙon Allah ya kai mu ramadan din nan kwanaki saura kaɗan aka mu ta Allah Allah ya azurta mu da ramadan mu ga ramadan ay summiyat bidhalika amma an li anna awwala majtama'u 'alayha fi ahdi Umar radiyallahu anhu domin farkon sanda mutane suka taru suna yin ta an yi shi ne a zamanin Umar kanu ya bai na kulle taslimataini suna hutawa duk lokacin da suka yi raka'a biyu suka ƙara biyu raka'a hudu kenan to sai su tsaya su huta A ba da kulle arba raka'atin ko kace taslimataini ko kace bayan in sun yi raka'a hudu sai su huta li'annahum kanu yutiluna al kira, domin suna karatu dogo a wannan lokacin ni yanzu wani lokaci wasu sai su je masu ce ai matasa su ce a su masallacin shaf shaf za su da kawai su je a karanto daga alamtara kaifa masallacin su alam guguro ne ma ce mu da hamatan allahu akbar wabi ayi ala rabbikuma tukazziban allahu akbar su ba za ma ja haka na fabi ayi ala rabbikuma tukazziban qum mu da hamatan qum eh da kenan wani zamari yara ke jayi <laughs> ana ka suke wani da ka suke a yi su ta suka ka suke da ko ya samu ranar waya ya ce guda mata ya ce kum kum ba biya ya hala ya rabu kuma to kan zai ba ya ta shi eh, eh, na ban ji ba ta ba karanta tabbat ya da <laughs> za ka karanta daga halartar kai ba za ka karanta tabbat ya da su ina laraba ta biyu ba <laughs> da an mata ne ko ya yi ala ya rabu kuma guda ɗaya ɗaya wace raka da ya ce a bari ya ballaka bari ba da jamu da kake cewa <laughs> alamoro a to ku bari ne ku yi ku danye da kyau salatu tarawih sunnatun sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah ta tarawih wato sunna ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta wa fi'lu sahaba laha mashhurun sahabbai kuma wajen yin ta abu ne sananne wa talakatul ummatu anhum khalafan an salafin kuma wannan abu ne wanda al'umma sun karbo na baya sun karbo daga can magabata ana yin wannan sallah wannan ka wani yazo ce ba dole bane shi ba zai yi ba wannan ya rage nashi ajru salati tarawih azimun ladan na 26 kenan sallar wannan sallah ta asham ladar ta babba amma yau ya laita kaumana. da yawa mutane a cikin gwanni ka shiga na sallah a shan ina zai ga sun taru suna ta labarin su a ta sallah a masallaci su suna zaune kai ka ce su ba sa son komai wurin Allah a zo suna kallon mutane sun ta dariya su je su taru wani gungu su zaman su ta labari wani ma ya zaman shi a gefen masallacin kusa ya zauna a wani wuri ko a tsaye ko a kan benci ta tatin da waya musamman matasa su yin sallan nan a je a gama a dawo a tadda su wurin wasu kuma su shige ɗakin kallon ƙwallon ana sallah su suna kallon kwallo ƴaƴan musulmi mala a watan ramadan wata goma sha ɗaya ana yin komi da komi wata ɗaya aka ce a kuraya shi don ku samu arzikin wurin Allah ku samu albarka ta wurin Allah amma sai su shige ɗakin kwallo su ta kwallo suna kallon su kwallo aikin banza suna ihu suna ana sallah su suna ihu ana sallah suna ihu har wasu ma su kokarin hana masu sallan ma sallan ta ihu ai masu magana su zazzagi mutane babban wahiyar min asu kuma gashi an maimaita watan ramadan wata ne mai ban mamaki za ka iya ka gan shi a wannan shekaran ba dole ne shekara ta zagaye wata da ka ba ta mutu ka tafi abin da ka tafi da shi kuma shi nan wahiyar min asbabi zunubi dhunubi kuji sallar nan ta tarawe tana daga cikin abin da zai sabbaba a gafarta mutum zunubansa gaba daya وتتأكد تأكدا عظيما في الأشر الأواخر من رمضان التباسا لليلة القدر كما yana ƙaruwa sosai, inda عند ƙarfi shine شيني ƙarshen goma na ƙarshe a lokacin da wasu su sun ma bari kwata-kwata kawai irin abin nan na al'ada goma na marmari goma na wuya goma na murnan sallah sau da goma na farko an yi da marmari in an zo ana fara azumi aka ce ma gobe za ga masallacin goku in baka zo da wuri ba za ka samu cikin masallaci ba sai dai girman shi ya kai girma sai ka zo da darduma kai shimfiɗa a waje amma ana fara aka cinye goma na farko sai ga yanzu an koma sahuna raguwa sahuna raguwa sun fara gajiya aka koma goma na biyu tab shikenan an rare aka koma na uku shikenan sai ka zo sahu uku kawai shikenan an gama sun gudu an gama na marmari asara bayan shi watan ramadan yana faruwa ran da ya fito ya fara kenan kuma yana ƙara gaba yana ƙara daraja yana ƙara gaba yana ƙara ƙarfi wani kuma shi tashin farko ranan farko ma da watan ya fito ranar za a gafarta mai wani kuma sai an je goman ƙarshen wani ma har sai za a fita daga wurin wani ma ba dan saboda shi bane saboda bayan Allah addu'ar da suka sashi a ciki dalilin nan ai masa gafara hada da shi to ka bari ka tafiyar ka ya za ka shiga bayan addu'a wanda ba ruwanka da su a gani saboda haka ana so koman ƙarshe mutum ya ƙarfafa fafil hadis ya zo cikin hadisi man kama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi watan ramadan yana mai imani kuma yana mai neman lada to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa to ka dubi wannan imani mai neman lada Wafi riwaya a wata riwaya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban wanda duk ya tsayu daren lailatul qadri yana mai imani yana mai neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mai duk abin da ya gabata na zanubansa kaga yana mai imani yana mai neman lada kuma gashi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf Imanin da aka ce ai tasdiqan bi annahu haqqun wa wanda ya yarda cewa gaskiya ne kuma biyayya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala wa anna Allah ta'ala huwa alladhi shara qiyamahu wa raghaba fihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine ya shar'anta ai wannan tsayuwa kuma ya kwadaitar da ayi mutun ya yarda da wannan shikenan wahtisaban ai talaba thawaba min Allah ta'ala shine ya nemi lada daga wurin Allah fa yaqumuhu ai abin nan ba sai mutum ya tsayi wannan azimatan ala ma'ana ya tsayi a cikin wannan dare wato yana wato yana da himma ala ma'anar ragabati fi tawabi, yana da ma'anan kwadayi ga ladan da yake so tayyibatan nafsuhu zalika ran sana jin dadi wajen yin wannan ghairu mustasqilin wala mustaqilin tiyamahu yana mai ji baya jin nauyi baya ganin an dade a tsaye shi yana ganin kamar ya tsayo a banza mukhlisan fi zalika lillahi ta'ala wahdahu sannan kuma yana yi tsantsa saboda Allah ba dan mutane su gani ba ba ce bari shi ma dai je sallan nan kada mutane su rika cewa shi bai yi ba in an yi haka na yi aikin banza so mutum ya yi saboda Allah ya fito ko 27 alal mu'tamirina an harisu wajibi nan yana jawo hankalin wanda Allah ya azurta suka tafi umra cikin Ramadan wanda duk Allah ya hore masa sai ya tafi umra dama abubuwa wajen guda biyar ne ake so a ramadan mutum in zai iya yi su duka na farko shine mutum ya yawaita sadakoki a cikin ramadan ana zuwa ramadan za a fara ramadan ka yi kokari ka ciyar ka ciyar ka ciyar gwargwadon hali ba a iya cewa sai ka ciyar da kowa a najeriya gwamnati ma ba ta iya ciyar da kowa to kadori an ba wannan an ba wannan shi bai samu bai ce aiki baza umra aikin ba ma lada umra kai ne za ka biya lada to mutum ɗaya shi zai ciyar da kowa a ya ba waɗannan na kusa da shi ya ba danginsa ya ba ƴan uwansa ya ba abokansa wanda ya ɗara su ya ba ya bayar ya bayar to wani ma ya bayar ba za a zo ki kaɗai zai kewaye kowa ba ba zai iya ba Allah kaɗai ne zai iya yin wannan Allah shi kaɗai ke iya biyan bukatar kowa amma mutum ma ma kana ko shi wane ne sai ya ba wani ya rage wani wani ma manta za a yi da shi wani kuma kuma bai kai ba dan ba Allah ne ke rabon ba shine in ya tashi rabon ruwan sama daga nan ya ga dama duk Najeriya kuwa sai sai ai ruwa a wuri daya ko ina an samu Allah kadai ke iya yin wannan gwamnati ma ba ta iya wadatar da kowa sai dai ta yi ya kokarin ta wani ya samu ya yabo ni bai samu bai tsitsi ne mata ya ce ba a yi kirki ba eh, to balle kai dan adam in dai ka kaciyar gwargwadon hali kaciyar ka wannan bangaren na biyu bangaren karatun ƙur'ani ka ware ka samu lokacin da za ka rika karanta ƙur'ani kai ta maimaitawa ka karanta iya inda Allah ya hore maka iya na uku ya zama kana kiyamun laili irin wannan tarawih din in ka ma da nan in ka gara da daddare ka ƙara ka yi waɗannan uku kenan na hudu ka itikafi in kana da hali ka shiga itikafi goman ƙarshe in kana da hali ka hada da itikafin da umra a goman ƙarshe su ne biyar Sheikh Abubakar Aljazairi haka ya jero su a cikin littafinsa amma cewa ya ɗaya yake bin ɗaya ba a tsallake ba a tsallake ba a tsallake ba a zuwa baka ciyar ba baka yi karkaratun ƙura'anin ba baka yi wancan ba kawai sai ka tafi umra fiwu eh ladar kawai ka wuce umra eh ka ce ya gudu <laughs> ka ce yanzu mi ba kudi ba kudi a na kai ne dai baka da kudi in kai baka da kudi ka ce mene ne da san mi ina ruwanka kai ka san zuciyar mutane ne abinda baka gane ba kawai kai shuru ya zo sabe kai ce mi ni fa bana ka rika magana sosai kuwa ya ka baka microphone ne eh ita ka fada gwata ne baka je umra ba duka aka ce a yi ba za ka ce kada ya yi ko ɗaya ba inda zai iya yi duka ya yi duka shi ya fi in ya kasa sai wanda zai iya <laughs> ka jira shi a gida ka jawo shi saboda kakka jawo mun fitina saboda za ka jawo shi shi bai zo da kai shi ba ka jawo shi zo a gardama <laughs> a yale shi kawai kai dai ka je ka yi in ka je can umran nan an ya hari su ala an ya futu kiyamar laili wa salatu tarawih fil masjid al haram aw al masjid nabawi idan mutum ya samu ya je umra kada ya wasa ya rasa sallah ta sallah asham ta kucce mai a masallaci mai alfarma makka kenan inda ka'aba take ko kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina kakka yadda kana can wurin asham ya rika sullema kakka ta mutun tuwo tuwon da kaci tun kana dan karamin yake ta gabza ma ake gauzawa to ka tafi can ce sai ka je neman tuwo inda ka samu ka saba da shi ka timlar ka samu ba ka tafi neman shi sa ka rasa sallah na gaya maku nan nan muka karanta in fa mutum yayi sallah raka'a biyu a masallacin makka raka'a biyu waɗannan biyun nan idan mutum yayi sa masallacin makka a wani masallaci na nan duniya in ka dawo najeriya kullun sai kai raka'a goma sha biyu kai raka'a goma sha biyu to sai kayi shekara ɗari biyu da talatin da wata shida ko sannan ka kamo wannan raka'a biyun nashi to ya za ka yi shekara ɗari biyu shekara ɗari biyu fa da talatin har da wata shida shi shekara ɗari biyu da talatin da rabi sannan za ka kamo wanda ya raka'a biyu a wancan masallacin kuma kullum dan sai kayi kai goma sha biyu sannan za ka kamo shi a cikin shekara ɗari biyu na ba ma cikin ramadan ba kuma kenan a normal abu kenan in ko a ramadan ne da ake linka so 70 sau ɗari dubu ɗari dubu ɗari dama wancan dubu to dubu ɗari to yanzu an linka kuma a cikin ramadan to kage ya zaka ka kamo shi to kuma kai da Allah ya hore ma ka samu kuɗi ka je can kuma kai wasa da wannan falalan wani a nan ba zai iya kamo ka ba har abada sai dai shi ma radda ya je can ya yi irinta ko ya tafi madina ya yi irinta raka'a biyu to kaga in ka samu ka je balle su a lokacin nan kai raka'a goma da farkon dare ka je an jima da daddare ka ƙara goma sha uku kai ashirin da uku na a farko ko shi ne ana ashir ɗin aitai aitai aitai to ƙarshe kuma a ƙara to kaji kai yanzu malam ka samu wannan garaba wani na ya zo ya ce ai in dai dare ne ka ƙara sha ɗaya kawai ka yi azara to kai da baka can ba sai ka ƙara kai ta yi ba kai ma nan wurin da yawa eh je ti dama bai so yi da zai kai ce aikin banza kai sai ka ce shi zai biya su can a raka a farko da ramadan din ana farawa su rika yin raka 20 eh? ashirin da uku su bari in sun zo ƙarshe can da daddare su ƙara goma talatin da uku kenan a can a kuma wannan wurin mai albarka Ta kuma kana nan malam ka kwaso ka kwaso ka kwaso ai malam Allah da ya taimake mu fahimci abin nan ko fa baka da lafiya in kana wurin in ma baka iya tsayi yi daga zaune ko ka nemo kujera kawai ka zauna in kaba kana ciwo ko kana da wata larura kana cikin haramin nan to yi sallan nan ko daga zaune ne tunda nafila ce ka nemo kujera in ka ji ka kasa tsayuwa kawai ka nemo kujerar kai zaman ka in an zo kai ima'i ko ce kai ima'i kai kai kana daga zaune sunna nafila ce in ka gaji ma amma wani sai tafi can wurin kawai je shige kusa ya ta ci abinci kawai na bacci ya dawo ya ce ai mu gaba ɗaya goma ƙarshen na a can muka yi to a banza kai wata kawai kashe kuɗi ka dawo ba ka aiki ba ya sara shi yasa abota kanta da mutum mai himma wato ba ƙaramin abu bane in ka samu mutumin da yake son abu yana da kokari wajen abu sai taimake ka kai ma ko kana da rauni sai ga dalilin shi ya dora ka amma ka samu lalatacce an bane da ka wanda suka je umra su yi kokari kas yadda sallah ta rika kucce masu a masallacin nan balle kuma ta farilla ai duk wannan abin da ake faɗa na maganar ladan kuma bai kai kuma ka samu sallar farilla ba kuma a wannan lokacin aka ce ma yau ka je makka cikin azumi sannan kuma kana samun sallolin farilla duka a cikin wannan wurin sannan kuma da daddare a zo a yi waɗannan nafilfilin da kai haba malam an gama samun garaɓasa wadda ba ta da iyaka wayina ga bukin zuwa ba zanen ɗaurawa so wa tsaya inda yake inda mutum yake sai dage babban masifar yau mutum shi yana nan ɗin a cikin jagwalgwalan kuma duk da haka ya kasa yin komi a gabanka za ka ga wani in ramadan ya zo shi ya ɗebi kuɗi ya ciyar wani ya sai abinci ya raba ma wasu ya sai kaza ya ba wasu ya sai ma wasu kayan sallah ya sai abin nan ya haɗa ya yi ya tashi tafiya makka zai tafi umra ya bar abin da za a ba wasu ya ba su na farkon azumi kuma ya zo ya ba su ma na sallah ga abin da za a raba kuma da sallah shi ma ciyar da mutane wani har ya sai sa ma ya ce a yanka a rarraba nama a ba makwabta a ba yanwa shi kuma ya ƙara wucewa umra ya je umra can kuma ya shige ya itikafi ga umra ga itikafi ga wannan wurin mai albarka yana ciki dare nan yake kwana na yake ta sallah sannan kuma a gama sallai duk a gama wannan abin in ya tashi tahowa sai ƙara tsintsinto wasu abu ya sawo kuma ya zo ya ƙara raba ma iyalinsa da 'ya'yansa da wasu wanda yake kusa da su a'a sai kuma daga baya ya ƙara riƙe wasu kuɗi sai ya rika zagayawa kuma yana bin yan uwa ai bana nan akai sallah to ga barka da sallah yara bana nan akai sallah ga barka da sallah haba malam wannan Allah ai sai dai gode ma Allah kawai wannan zalika fadlullahi ne yutihi man yasha kawai sai gode ma Allah kawai Allah bashi wannan abin wani ga abun amma ba zuciya to ka gani au Allah ya fut yufawwitu qiyamal layli kada sa rasa wannan sallar ta dare wa salatu tarawih fil masjidil haram aw al masjidin nabawi kuji fasalawatu fihi mudha'afa salloli a waɗannan wuraren ana riɗin ɗinya su ana lullunka su kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce salatun fi masjidi hadha salla a masallaci na wannan afdalu min alfi salatin fi ma siwa ta fi tana da fifiko da salla dubu a wanda ba shi ba Illal masjidal haram sai masallaci mai alfarma wa salatun fil masjidil haram salla a masallaci mai alfarma shi ko afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa shine tafi so dubu ɗari akan duk wanda ba shi ba wani kuma sai ya je umran sai ya ce ai ko ina kai sallah ma unguwa ma yayi sai mutum ta sallah unguwa to unguwa shine masjidil haram ba mu ce ba lada ba wurin amma wanda zai je yana sallah yana kallon ka'aba ka kwatanta shi da wanda yake yana can wajen masfala <laughs> ma ka zo masfala ba ka kusa masallacin ba. wani yana ta wata unguwa ta wata unguwa yana ta ba umuwa ne ne <laughs> wace waje ne da muka zauna wallau ya ba su dai shi rusai ba ne ko eh rusai ba kala ta wajen rusai ba ina rusai ina ka samu ina ya za kwatanta wannan ya eh, yi masallaci wajen ungo inda ake ajiyar najeriya ta wanda wajen dutsen uhudu ya gaje ka samu wani masa na eh yauwa bayan sharu mansur ne ko tana ta wurin ina eh, duk yan najeriya sun san sharu mansur sun san nan wurin eh an ruruza wurin na gani ai fatar daga wurin zai zo inna lillahi wa dan ne aka an rusa sharu ya kace gidansu an rusa sha muta a rubus bai eh, ta zallata wurata bai ba komi da gida bai bugadar ba komi قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المؤمن أن يشكو يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه شي مؤمني wato ana hada mai jihadi biyu a cikin watan Ramadan da kanshi wanda zai samu jihadun binna nahar ala jihadi na farko na yini akan azumin da yake yi babban gara basa ta azumin nan da yake yi wa jihadun bin laili alal da daddare kuma wannan tsayuwar da mutum zai da daddare ita ma jihadi ne babban lada ce ake yi Allah yana yi mana wannan dai mu samu mu samu rahama da daddare kai da rana kai azumi ai jihadi ne babba lada babba da daddare ka tashi ka yi kiyamul laili tab shi ma lada babba yasa wasu zuwa fara yi nan mu mu ce to shi kenan yanzu mu an fara ramadan mu fara tarawih da daddare an jima mu da wasu ce aikin banza ake yi mu ce tafi shi kadai wani ya ce a shi zai iya yi shi kadai a gida amma yana tafiya gida ma lai ya zuge bacci gobe zai ce bari dai sai gobe gobe ma ta yi kara ta bari dai sai gobe goman farko su kare ce ta goma na biyu za a ga abin da zai goma ta biyu sa zo kiwu kiwu kiwu su ma su wuce gashi azumi kana kara shi yana kara saurin tafiya ana yin goma na farkon nan aka fara cewa sha don ka sake sai ya sha da kai ya dai labarin ka rika cewa baɗi dai Allah ya kai mu za a ga abin da zan yi to in kai baɗin ba fa wa man jama'a baina hadainil jihadaini wanda di ya hada waɗannan jihadan guda biyu yayi wa wafa bi huquqihima ya cika hakkin su wa sabara alaihima ya cije akan su ya dage wufiya ajruhu bi ghairi hisabin za a cika mai ladarsa ba a tauye ba lissafi ladar da za a bashi ba adadi Allah kada ya san iyaka abin da za tara masa Allah ka ba mu ka wanke mana zukatan mu ka ba mu ikon fahimtar waɗannan abubuwa ga su dai kun su ba wuya ana ta jero su sai dai aiki ne kuma ga wanda Allah ya sauƙaƙe mu sai yi 29 tushra'u salatu tarawih fil baiti ana iya yin sallar asham a gida ni kauni ha nafila saboda nafila ne wa fil masjid ma al imam haka nan a masallaci kuma tare da imam ana yi Sheikh Nasiruddin Albani cewa yayi ma a masallaci tare da imam tafi saboda nan ne watakila ba dole ka iya karatu da kyau ba ba dole ka iya addu'a mai kyau ba ba dole ka zama kana da salahiya ta in kai addu'a a karba ba amma watakila limamin ka ko wani da aka yi sallar da shi yana sallah yana cewa rabbana atina fid dunya hasana duk kun shiga ciki in kai kadai ne a gida fa kai wata ila karatun ma ya gare ka nan ko an samu mahaddata suna karantawa da kyau kowa ya sani wasu ma malamai ne a makarantun su ma sun zo yanzu an tattara su yanzu nan ma ka zai ramadan ya zo mu tattaro su su zo su zo su taru wannan yayi ya ba wannan wannan yayi ya ba wannan in ma salahiya ce ka hada su duka su hudu ka ce ba mai kirki a ciki kaga in wannan bai fi ba wannan ya in wannan bai fi ba wannan tanan in wannan bai yi ba wannan tanan ya hada duk an yi an ya doyi an taru mutane sun yi abin nan wannan yana da gayatu hamiya a kan kaje kai kai kadai amma fa ba a ce kada kai kai kadai din ba kana iya yi kai kadai amma dai inda za a samu fa'ida mai kyau in rabon kuɗi ne ai nan mutum yafi zuwa wa ha fil masjid jama'atan kun gani afdal a zo a yi sallah asham a masallaci a jam'i tare da jama'a ya fi wannan duka tasiyan ne bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi saboda koyi da manzon Allah da sahabbansa sai kaga shi yafi salatul mar'ati fi baitiha khairun laha min salatiha fil masjid mace ta salla a gidanta ta salla misali inda akwai fitintunu akwai abubuwan da za su biyo baya da mace ta salla a gidanta ko a ɗakin ta shi yafi mata akan ta taho masallaci sawa'un kanat faridatan aw nafilatan duk ɗaya ne sallar farilla ce ko nafila ne tarawih aw ghairiha asham ne ko wani lakin lama ne amin salatiha fil masjidi bi izini zaujiya amma ba a hana ta ta zo masallaci ta yi sallah ba da izinin mijinta in wadda ba ta da aure ne da izinin waliyinta wanda shi ya ba da izini ta zo ta yi in ta zo ta yi domin matsalar mutane zai su tashi masu sai bai halatta ma ta zo masallaci ba amma ya halatta ta je kasuwar laraba sai su ce ba ta zuwa masallaci sun hana ta zo masallaci an ce eh, ce ai yafi amma kuma zuwa kasuwa ya kasa wa'azin da za ta hana su zuwa kasuwa to masallaci za ta iya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har cewa ya kakku hana bayin Allah zuwa masallacin Allah dan mata suka ba nemi izinin mazan su za su zo masallaci su yi sallah in dai ba fitina kyale su illa an tabi sharti Allah ta kharuja mutazayyinatan muta'athiratan da sharadin kar ta fito in ta yi kwalliya ko ta shafa turare saboda kada ya jawo fitina ko ta dinga surutu akan hanya tana waya tana maganganu wannan babu amma wanda za a dauko ta mota a kawo ta masallacin a gama sallah dauke ta a mota a maida ta gida menene matsala wani matsala a ciki bi shartil amni wa adamil fitna da sharadin aminci kuma babu fitina 31 yajuzu lin nisa'i an yastami'na li ada'i salati tarawih fi baiti ihdahunna wa an ya'tamina ay wahidatin bi wahidatin minhunna wato mata ya'tamina ko ya'tam a wa'annan ya'tamina wato mata sun samu su ma su yi sallar asham a gidan ɗaya daga cikinsu su taru a gida su yi jam'i su ya su mata su kaɗai su sa wata mace ta masu limanci su ma su yi sallar amma ba ita wata ƙifu fi wasaƙihinna wala ta taƙaddamu alaihinna ita limamin za ta tsaya a tsakiyar su ne ba za ta wuto gaba ba sai ta tsaya su yi sahu ɗaya da mamu sahun farko liman na nan a ciki limamiyarsu sauran kuma su yi ta sahu a baya ita tana na tsakiya kuma za ta yi karatunta ta faɗi da ƙarfi da sauti kamar namiji yadda yake yi amma da sharaɗin ba maza kusa da wajen wanda ba muharamansu ba za ta iya yin wannan kun gani ko wata ta kaddama alaihinna wata jaharu bi salatiha sannan ta bayyana sallata ta yi a bayyane kama ya jaharu rajulu fi salawatil jahariya kamar yadda namiji yake yin sallah a bayyane a sallolin da ake a bayyane ala Allah tusmi a sauta har rijal amma da sharadin maza ba za su rika jin sautin ta ba da haka ba za su sa microphone ba kenan su rika sawa ana ji akan titi illa an yakunu min maharimiha sai dai in mazan dukan su maharamanta ne to ba komi ƴaƴanta ne kannanta ne yayyanta ne ba komi ya fito ko al-iktisaru ala asharati rak'atin fi tarawih afdal a tsaya a takaitu akan raka'a 11 a sallan asham shine yafi fa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam shine aikin manzon Allah da ya yi. lakin sai dai la haraja fi ziyadati ala zalika babu laifi aka wuce ɗayan kuma ba laifi ba dan annabi yakan ɗauki abin da ya fi sauki inda yanzu 20 yayi ko a 36 ai kaga dole sai mun yi shida. za a ce sai an yi haka amma sai yi kadan wanda yake da karfin karawa kuma ya kara ya wuce wal amru fi zalika wasi'un ya ce al'amarin wannan akwai yalwa a ciki in ka wuce in ma ka kasa in ka wuce in ba komi walhamdulillah haka mun gode ma Allah babu kunci a ciki masu kuntatawa su daina 33 ma ya fa'alu ba'dun nasi min al-isra'il mufrid fi salati tarawih khilaful mashru' abinda mutane suke yi na gaugawa irin nasu alan guburu ai sauri ai sauri kim kim kim mudahammatan qum fa bi ala rabbikum wa tukum yace wannan bai halarta ba shari'a ba ta ce ai haka ba abi a hankali ko raka'a biyu za a yi ko raka'a hudu za a masu kyau sun fi ayi marasa kyau kum kum kum kum kum kum a da nan a gama fa in adda ila al-ikhtilali litumaninati idan ma saurin ya kai ga ba a samun natsuwa war ruku'i ba a samun cikakken ruku'i was sujudi wa nahwihima kana mubtilan lis-salati to sallan mata baci aka yi wannan aga abu ya lalace talatin da hudu man sallar tarawai fil masjidi wanda ya salla ashar a masallaci ku ji wannan maganar dan wani sai ya zo ya ce shi tunda ba gaba ba sai ya salla ma gefe ko ya jingina jikin bango ya talaka waya ce shi rakawoyin ba za a yi da shi duka ba ko ya gaji wanda duk ya je masallaci za a yi sallar ashar wal afdalu Allah yansarifa hatta yantahi al imamu minha abin da ya fi shi ne kada mutum ya fita daga masallacin nan ya juya ya tafi har sai liman ya gama saboda ne yi ku taba lahu kiyamu lailatin dan a rubuta mai kaman yayi tsayuwan daren gaba daya in kai waɗannan rakawoyin tare da liman baka sallame ba har ya sallame ya gama ko an gama to za a rubuta ma kaman duka daren ne ka tsaya wa fil hadith ya zo cikin hadisi man qama mal imam wanda ya tsayi tare da liman ya yi ta sallah hatta 'yan sarifa, har liman ɗin ya juya a kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta mai kaman ya tsayi daren gaba ɗaya. wala immatul muta'awinuna fil masjidil wahidi kal imamil wahidi limamai masu taimaka ma juna wannan yayi wannan ya karba wannan yayi hukuncin su liman ɗaya. kada ka ce to ai liman na farko da ya raka hudu ya sallame kai ma sai ka tafi saboda za a canza liman har yanzu dai baka cika ba in an sa limamai uku wannan zai yi hudu wannan zai yi hudu wannan zai yi biyu sannan ya shafa yi da wuturi to ka tsaya duk a da kai in ma wuturin ne tashi a yi wuturin da kai sai kai niyya kai tunda kana so ka ƙara yin anjima lokacin da ya yi wuturin sai kawai sai ka tashi sai ka ci koraka a ɗaya ta zama shafa'i ka buɗe su shikenan za ku gan shi gashi nan gaba ya fito ko da wani ya je faɗi ra wani sai da ya je faɗi wani wuri aka zo nema na da azumi a ce ai wannan su basu tun da uwarsu take ba su taɓa to o ku littafi nawa ta ban maku sakar tun da uwarsu falala ga ce wasu tun da uwarsu take ba su taɓa ji wannan hukuncin ba to uwa da uwa ake lissafi na? yana da wuya faɗuwa hukuncin to adabul mashi ila salat da ibnu abdul wahab a cikin an zo da shi karara littafin wala kan shi kawo mu nan tangara a cikin yi bayani sosai na a da tambaya to a cikin mutane ai kullun kakkai abu sai kai mutane bayani za ka ji lunko aikin lada ne ka ce jama'a Allah ya ba mu ayyukan da za mu samu lada sosai kada mutum ya rika fita masallaci sai an gama sallan nan saboda a samu duk wanda ya tsaya daga liman har farko aka sallame sallah aka gama za a bashi ladan yayi kiyamul laili gaba daya saboda aka ga wata gara basa kuma wanda ya shafa'i da wutiri aka yi da shi shi kuma yana so ya kara yin anjima saboda ba za a yi shafa'i da wutiri ba so biyu a dare shi in ya kara nan yanzu in yana so yana da zabi biyu zabi na farko shine sanda aka sallame a wuturi shi sai tashi ya karo raka daya ya bude shafa'i ya yi kara yin shafa'i kenan idan kuma ba haka ba in yayi wuturin to in an jima kada ya ƙara yin wani ba nan ba sai ya sai bi bi bi bi bi bi bi bi ya sallame amma kada ya sake yin wani wuturi daya saboda ba a yin wuturi biyu a dare daya mai matsala inda ana so a gane addini yustahabbu qira'atu du'a'il istiftah ana so idan ana yin asham kun ga wannan shine ma shi ma mu ma san shi ba da yawa kuma mun tafatawa a ce a ai sallar tarawih duk abu ɗaya ne in kai du'a'ul istiftah a farko tun da abun nan ne to gaskiya ba haka bane in ma mun yi fatawa da haka yanzu malam ya canza mana ba haka bane idan ana yin sallar tarawih tunda kowace raka'a sallamewa ake in an yi biyu an sallame an gama da waɗannan biyu kamar yadda za ka yi niyya sadda za ka fara su to haka kuma za ka yi masu du'awul istifta saboda ka ƙara samun lada a kowace raka biyu biyu saboda haka istiftafi fi awwali kulli raka'atayn min salati tarawih a farkon kowane raka'a biyu na sallar asham sai kai du'a ul istifta anna kulli raka'atayn salatun mustaqilla an allati qablaha domin kowace raka'a biyu mai zaman kanta ce ba tare suke da ɗayan ba wala farqa fi sigati al istifta al faridati wan nafila babu bambanci ita wannan du'a ul istifta din bai da bambanci da wanda ake wajen farilla da wanda ake wajen nafila 36 la haraja fi qira'atil imam min al-mushafi fi salati tarawih babu laifi idan liman bai haddace ba za a yi sallan tarawih ya rike qur'ani ya rike karantawa yana kallo yana karanta wa mutane wa hamlil ma'mum al-mushaf min ghairi hajatin al aula amma su mamu su rike al-qur'ani in ba da bukata ba shi wannan ba shi aka fi so ba amma in sun yi ba ce sallan ta ce ba wani mamun kuma yana da amfani domin yana rike da qur'anin wani shi zai rike qur'ani ne liman ne yake yi da ka shi kuma ya rike qur'ani in liman ya bata ya gyara kaga wannan yana da bukata ai haka wani kuma shi kamar yanda mamun suke bada da magana wani ba yaro bane shi kuma yana so yanzu karatun nan ana yi limaman nan na karatu tartilan shi kuma yana so yana kallon qur'anin dan ya koyi wasu surori da zai iya in akwai bukata haka shi ma yayi amma ba ma yara kanana su rika dauka masu bacci suna sakin shi tim wannan babu babu wani amfani amma yaron da yake mumayyaz shi ma zai iya ganewa kuma yanzu yana so a tafi da shi a sauka a dawo ya koyi wasu surori karatun yake koya wajen limaman shi ma wannan akwai kun gani an ce in ba da bukata ba in akwai bukatar yin haka aka yi ba laifi ku gane abin nan yana da sam addinin nan mai sauki ne wanda aka ga yaro ne mumayyaz ya rike kuma yana gane inda ake zai rika bin limaman suna karanta yana bi ba ya fi natsuwa ba ma ya tsaya ya ta sallar to sai a bar shi rike wannan ko maza ne ko mata ne kanuwa honorin mun bata fa yanzu sai dai mu gyaggyara kawai ko mu gyaggyara la ta wuce mu gyaggyara da anna ya yashghuluhu an sunan salati wal khushu' fiha domin in ba bukata in ma mun ya rike zai iya shagaltar da shi wajen abin nan ko shi liman ne in shi bai da bukata ya haddace to yayi daka shi yafi 37 la mani amin ta'addudil a'immati babu laifi ina ka sa limamai da yawa fil haram wa ghairihi a haram ne ko waninsa wa yutabi'u musalli jami'a al a'immati hatta tatimma tarawih ana son mai sallah ya bi limaman duka har a gama sallar kada ya ce in wani ya gama shi bai son imami na ruwan ka shi kake masalla sai dai ta karatu mana kana bi kai dai ka samu lada ba shi ke dan ma kai sai dai ta shi kawai hatta tatimma tarawih wa ta'addud a'immati fi makamin wahid a tantan limamai a wuri ɗaya ya ji halu zalika annal imamai ne imamun wahid zai sanya kamar limamun biyu duk sun zama liman ɗaya na haka ba komi ga wancan hukuncin man sallal wutura ma al'imami fi salati tarawih wanda ya sallar wuturi tare da liman a sallar asham falahu an wuya shafa ya samu shi sai niyan isar da aka kabbarta fa idza sallama al-imamu idan liman ya sallama qama fa salla raka'atan tashfa'u lahu salatahu sai tashi kawo raka'a dai wanda zaka mai da shafa'i yayin yanzu li akhir al-wutra ila akhir al-layl saboda ya jinkirta sa zuwa ƙarshen dare ba shikenan ba 39 man salla tarawih wanda ya salla asham wa autara al-imam wa autara ma al-imam sai ya wutri tare da liman din thumma arada al-istizada istizadata ai ba da zalika min alqiyami wahdahu sannan yayi niyyar zai kari da daddare an jima shi kaɗai. fa innahu yusalli ma sha Allahu lahu an yusalli sai iya abinda Allah ya so ya sallata akwai iyaka yayi tayi raka'ataini raka'ataini yayi tayi wala yu'idul wutra amma ba zai sake wuturi ba man fatatu salatul isha il jama'a wanda sallan jam'i musamman mata ma su ne ku ji wannan wurin sosai wanda ya zo ko wadda ta zo kada a rika magana dan Allah domin matan nan wasu magana suke ma ana sallah wata yin ta zo ta ce a ina ake ta ce isha'i yi ta mata takabbata ta gaba da sallah wata yin ta zo ana sallar rawu ɗin sai ta ce a ina ake ta ce asham sai ta koma ta ce to ni ban yi isha'i ba sai ta koma gefe ta fara isha'i ta yi ta ita mai wancan kuma an tambaye ta a ina ake ta ce asham Ba ana magana a sallah ba wa magana ba a ke kin tambayi kowa ba idan kika zo kika zo latti in kika zo kika tara an kabbarta dai ana sallah isha'i ake ko asham ake ba ruwanki kawai dai ki kabbarta ke yi niyan isha'i zaki kawai idan liman yayi biyu tare da ke kawai ba yayi asham ba zai zauna ya sallame in ga zaki gane yanzu asham yayi to ke sai ki tashi kawai ki ci ko raka'o'in ki guda biyu na isha'i kin yi sallar isha'in ki baki bambanta masallacin ba ko namiji haka zai yi ba za ku zo ku zo ku tara an gama sallan isha'i an fara ashan ba ko kuma ku ce ai an gama ashan bari mu koma gefe mu mai sallan isha'i laifi ne wannan ba za a yi haka ba na an lan zani ko ina ba za a yi ba wasu malaman a gida malaman garin ku ina ruwanka ga littafi gaban ka yanzu wannan farali a gida in ji ware da ya gaya ba wanda ya zo da abin shi ya ce a haka wannan malaman mhm. garin ku ne sannan garin <laughs> idan kawai ka zo ka tara ana sallar asham abinda za ka yi kawai ku koma gefe ku wani jam'i daban kawai ku kabbarta ku bi kawai liman idan ya yi biyun shi kawai ya sallame sai ku tashi ku ci ko raka a biyun da suka rage maku asirce na isha'in ku ku sallame kun yi isha'i shi ya yi asham shike na haka ake ba a warewa can shine ai hukuncin shi yasa na ja mai layi ma na ce ku kalla ko mun yi bayanin sa a cikin riyadu salihu na Sheikh Salihu Uthaymeen cewa in ka zo kawai ka tarar da mutum a masallaci ba ruwanka da sai ka gano wace sallah yake kai dai sata ka da za ka yi kawai ka bi idan ya zo ka gane in baka gane ba shi ke nan, kawai zai asham kun gan shi nan na eh na eh eh a tozo, zai abu da ai wannan ba kawai dai su mutane da ta malikiyar ba ne wanda maliki ta yi wasu daɗi ne wannan ba maganan wai ka ci abin nan ba shi ya fi ma fa'ida shi ya fi ma amfani cewa yi wasu in an zo sai su ce malikiya malikiya da malikiyan ba malikiyan malikiyan misira malikiya suke sosai amma in ka zo masallaci ba ka zuwa ka tarar da mutane duk wanda da ka zo sallah ko liman ya tsere ma kana cikowa da wani ya zo dama ya ganka kawai ya samu abokin sallah sai zo lika kaɗan misira nan ya je ya ta gani ya ci mirara da ita sallah ita sallah ba kowa zai zo zai ta jona ne ta jona ba a zuwa ga wasu sanna sallah wasu koma gefe wai su ware su su ta yin tasu daban na'am mi kace menene ne eh ture ka ba ba zai ka gaya masu ba kaɗi ko ya ture ka kaɗi ya tabi shi an gaba ya ce kada ture ne ya ce ai to ni ka zan ce ai shari'a ta ce in bi ka ni na gamsu da kai kai ne ba gamsu da ni ba kai da zan bi daga nan ba so sai shiru ba ina bai zani ba ne kawai wai zai ce shi ai yana fitsara lafila ne kai ka zo za ka bi shi rashin sani ne a karantar da mutane Ka gani man fatat salatul isha'i fi jama'a wanda sallar isha'i ta kucce masa a jam'i fa yajuzu lahu an yudkhila ma al-imam alladhi yusalli tarawih ya halatta ya shiga ya fara sallah da limamin da ke salla asham bi niyyatil isha'i shi kuma yana niyyar isha'i zai yi fa idza sallama al-imam min raka'ataini idan liman ya ya sallame daga raka'a biyunsa qama fa atamma raka'ataini al-baqiyataini sai tashi tuko biyun da suka rage mai ba shikenan ba man fatatu salatu tarawih fi jama'a wanda sallan asham ta kucce masa a jam'i bai samu yayi ba fa yushra'u lahu an yu'addiyaha munfaridan aw ma'a jama'atin ukhra ya samu yayi sallan shi kadai ko in ya samu wata jama'an a wani wuri a gidan shi su ma su yi ashan din su daban kuma mu samu sallar ashan ba to yanzu mu yi a nan gida ya ya halatta yayi 42 salatu tarawih ma'al imamil haram afdalu min tsawafin nafila mutum ya zo a harami ana sallar tarawi ya bi limamin nan na harami ya fi mashi akan ya ta dawafi kada ya ce nafila ce ba in ba a lokacin bane dawafi ya fi nafila amma a ramadan lokacin da galiman harami waɗannan limaman da kuke ganin su bayin Allah ne ba ƙananan bayan Allah ba wani tun da yake bai ma san sabo ba haka ya taso cikin mutunci haka ya taso cikin tarbiyya tarbiyyar mutu bayan Allah ne bi ma'anar kalima Allah ba zai bari lalatattu su zama limamai a wannan wurin ba abadan ba zai yi ba haka gyararrun bayan Allah ne bi ma'anar kalima in ba haka ba lalatacce kwata-kwata Allah ba zai bari a bashi a ce shi ne limamin wannan wurin ba duk wanda kaga Allah ya azurta shi da zaman shi limami ne na waɗannan wuraren guda biyu akwai wata daraja ta musamman da yake da ita wurin Allah in ba haka ba zai yi ba yadda wurin yake zaɓaɓɓe haka Allah yake zaɓo jagorori zaɓaɓɓu waɗanda za su riƙe wannan wurin haka mutanen kirki ne bi ma'anar kalima da haka maimakon kai ɗawafi a wannan lokacin da ake sallah a harami to gara ka bi sallar nan ya fi kai ta ɗawafi kun ga kuwa ba lokacin bane za ce ma ɗawafi ya fi akan kai ta nafilfili ko da annas salatar tarawih Waktuha ya futu aka ce domin sallar asham lokacinta yana wucewa waqatul tawafi la kufi shi ko na tawafi bai kucewa ba sai kai gobe da rana ba ko kai bayan sallah asuba na'am ita eh, wannan kuma daban kaga wannan shi nashi ne tawafin umra zai yi wanda zai aikin lokacin bai gama ba aisha sa zaka ga wasu na ta yi talatin da uku ai arba'in da uku ko man kana ya tufu haulal ka'abati wanda yake dawafi a gefen Ka'aba fala ya qatawu dawafa li salati tarawih to ya riga ya fara kenan to ba zai yanke dawafin bayan an fara sallar asham sai karasa li'annaha nafila domin ita nafila ce bi khilafil faridati sabanin farilla da farilla ce yake yi fa innahu yaqta'u tawafa laha shi ana yanke dawafi saboda sallar farilla kuma yakmilu tawafahu min haythu waqafa qabla al-iqama sannan sai ya cika dawafin shi daga inda ya tsaya kafin a tada kama sai ya tsaya ya fito ko yustahabbul qunutu fil wutri ana so a ramadan a rika yin qunut a wutri in an yi wutri ana son a rika yin alqunut ko kai kadai ne ko da mamu wa yushra'u lil imami wal ma'mumi raf'ul yadayn fi kuma ana so a lokacin da ake qunut din nan da liman da mamu su daga hannu la'annahu min jinsi qunutun nawazil domin ya yi kama da jinsin kunu da ake yi na masifu yanzu yin azumi ya zo ana so a rika yin kunut saboda Allah ya raba mu da masifun da muke ciki ko ina kowa za su yi sallah suka kai shafa'i da wuce suka yi wuturi su yi kunut a ciki arba'in da biyar lama ni amina du'a inda katamil qur'ani fi salati tarawih ce ba abin da zai hana in an yana da kyau ayi yi du'a'ul khatami in an sauka qur'ani a yi addu'a a lokacin asham a baba na ba za mu yadda ba tun da mun wannan karatu aka yi katabi ba sai mana ba malam buka mun ce sai ai mana addu'a nan zo gaya masu mun ce a yanzu mun gano wasu ko sun ce a'a Sheikh Salul Munajjid ya ce shi yana da kyau in an yi khatami ai mana addu'a muka sani kuma halin da ake ciki yanzu akwai nawazil ma da suka wuce na yanzu musifar da ake ciki babu makawa ai dole mu rika yanda muna damuwa da kanmu muna damuwa da ƴan uwanmu da kuncin da suke ciki yanzu karshen tafa ana azumin nan wasu ma a can za su yi azumi a daji an kama su wannan musifa ba abin karama abu bane Kullum ka rika suranta abun nan akan in kai ne ya samu ya zaka ji in wani naka ne aka samu na kusa da kai ya zaka ji haka dole ne mu rika damuwa da abin da ke damun yan uwan musulmai su ma masu yin muna damuwa da su dan addu'a muke Allah ya shiryar da su kasu mutu a cikin wannan mummunan hali Aka ba daidai bane lamani a kenan inda khatamil qur'ani fi salati tarawih ayi wa ta'minul ma'mun mamumi na kalfal imam kuma mamu su ma su rika cewa amin liman na addan suna cewa amin li wurudi zalika an kasir min salaf saboda an samu wannan da yawa daga magabata sun yi aka magabata ko su aka ce mu kwaikwaya dan haka mu kwaikwaye su mu mu ma inda aka samu wata kafa inda za ta samu mana gara ba samu ta nan muke so mu bi ya malama shi aka gani aka gara na yau yara bana suka dena aka ja ka dena to ga littafin shi yasa sa mu muke karatunmu da littafi kaje ka je ka ɓoye littafin ka da ka zo yi wani ya ce ma ba fa a yi ka ce a'a babban malami yana nan kuma raye hafizahullah Sheikh Salihul Munajjid ya ce ya halatta a yi magabata sun yi in ya ce ban yadda ba ka ce to riƙe na kan rike nawa ba gardama a shi ke dan ba da kana da littafi kana da hujja da ji kai kawai kana cewa ka ji baka san wa ya faɗi ba baka jin ba kuma waɗannan malaman bayan Allah ne amintattu ne ga wurin musulman duniya aka kaji daga wurin sa kawai ka ji shikenan gashi kuma ka gani a littafi ba shikenan ba ka huta wanda bai yadda ba kuma ni ina nuna mana kullum mutum ya kiyaye gardama ku duba dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamince ma mutum wani gida a tsakiyar farfajiyar aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko yana da gaskiya to ko kana da gaskiya ka ja aka ce ma a'a ka ja aka ce ba sai ka sakan masa ba Sai to rike naka ni ma ya rike nawa ni na da littafi na da dalili shi ma ya ce na da littafi na da dalili to kowa ya rike fahimta shi ko kuma ka ce to shi kenan amrun wasa shi kenan abu ne duk wanda ka dauka yayi to ni na dau wannan ina son shi sai kuma dau naka 46 tusalla salatu tarawih min al-lailati al-ula li ramadan ana yin sallan tarawih ne tun ranar farko na ramadan misali a ce yanzu muna nan zaune ranar da za a ga wata misali sai muka ji labari an ga wata abuwa muna yin sallar isha'i sai mu dasa kawai sai mu ci gaba da tarawih din ko saura ba za su yi ba wanda zai gudu gida ba sai tafiya shi ba a muna da inda mun duk muka ji labari kawai an ce an yi insha Allah bana kaza ibara ba sai da muka so mu gwada muka ce to amma da ya kyale mutane a ba ana jin an ce an ga wata kawai akai muka ji kafin mu gama karatun nan labari ya zo an bugo an ce wata an gani an ma sanar an gani haba malam shi kenan sai mu ce to alhamdulillah yanzu an yi isha'i wanda zai tsaya ya tsaya wanda bai jin tsoron ta tsare shi a gida ta ce ina ya je to ya tsaya ya yi mu sallan tarawih da shi <laughs> a da wala ga ba kuma ya je ya buge karatu wani wani ladaji kawai rika shi wallahi yanzu bai ba sabu da zai ce mata bai je gida wani ya ce to liman ladan ko dai sai mun raka ka ne mu ce kana masallaci ya ce shi ne bai sayar da zai ba wallahi shi bai tun da yake bai taba dadewa a masallaci irin yau ba to shi bai sa abin da zai gaya mata man je gida a ga wanda ya san haka ne sai ya sauri ya gudu kada ta tsare shi ta ce ina je wanda ya san ko ba haka bane shi yayi allati yura fiha al-hilal kun ga wanda aka ga watan allati lam tusbaq allati tasbuqu awwala yawmin lisiyam wanda ake nufin washe gari za tashi da azumi kenan an ga wata yau sai ayi 47 qabla al-akhir kenan la tusalla tarawih lailatul eid ba a yin sallah asham daren idi in an ce an ga wata kaman yau watan shawwal ya bayyana to ba za a ce yau kuma ayi tarawih ba saboda yanzu ya zama ɗaya ga watan shawwal ba za a yi ba da anna salatat tarawih tushra'u fi ramadan domin sallar asham ko an shar'anta ta ne a ramadan fa idza sabata khurujush shahri idan ya zama na wata ya bayyana an tabbatar ya fito fa inna halatu qamu ba za a yi sallah ashan ba lakin man kana mutadan ala qiyamil layl amma wanda ya saba dama yana tsayuwa diren shi ko shi kadai fal yaqum munfaridan fi baitihi to sai ya tsayu shi kadai a gidansa amma kaga ba yayi ne dan abin na rakiya wai wanda ake cewa rakiyan wata wannan ba a ce ba ba shari'a ba ne 38 ay 48 al-akhir la yushra'u taksisu lailatul eid bil qiyam ba a keɓe daren idi shi kuma ran daren idi a keɓe shi da wata sallah min baini irin layali a sauran daruruwa ce tunda gobe sallah ne a yi wannan bi khilafi man kana adatuhu al qiyam fi ghayriha sabanin wanda yana yi ko da yaushe fala haraja an yaquma lailatul eid babu laifi ya tsayi wa daren sa da ya tsayi saba wala hadithul warida fi fadli ihya'i lailatul eid la tasihhu wannan hadisai wanda aka ce ana raya daren idi da sallah ba su inganta ba ba ba ba amfani da su sau da aka wannan shi ne littafi ya ƙare nas'alullah ta'ala an ya taqabbala min nasiya wal qiyam wa tilawatil muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya karɓa mana asiyam ya karba mana azumin mu wal qiyam da tsayuwan daren da mu yi wa tilawatil qur'an da karatun alqur'ani wa an yun'inana ala ta'atihi muna roƙon Allah ya taimake mu wajen mu masa da'a waɗannan aikata aikata da aka ce ayi cikin littafin nan Allah ya taimake mu mu yi su wa an yaj'alana fi ramadan min al-faizina muna roƙon Allah ya sa mu kasance cikin ramadan din nan da zamu shiga Allah ya sa mu cikin wanda za su rabauta bimannihi wa karami na waliyu zalika wal qadiru alayhi amin walhamdulillahi rabbil alamin littafi ya ƙare insha Allah sai gobe sai a yi sabo yanzu littafin ma sun ƙara ƙaruwa ko ɗaya ya ƙaru uku ne yanzu saboda kwana goma dama shi yasa muka dan tsawaita nan mu gama wannan mun ci kwana uku insha Allah wancan ma ba za su yi kwana uku kuma mu ciccinye su sai mu gama fa'idoji ne akwai wannan za a ce Ramadan wata ne na tarbiyyar rai wancan kuma iktina mu fursa na Ramadan shi ma abu 23 shida. da za a samu fa'idojin ramadan wannan fa'idojin kiyamun laili da salatu tarawih wancan fa'idoji insha Allah gobe in Allah ya kai muna rayu na zo za a yi wancan guda daya kuma uku ne littafin yanzu sun zama uku mun samu karin daya Allah ya taimake mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ya rabbi ya يا ارحم Ya يا jalali الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين